بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyar mu Allah madaukakin sarki da yara mana rayuwa muka ga wannan safiya ta laraba goma ga watan zulhijja shekara na 1447 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ah, babban ni'ima ce da Allah madaukakin sarki ya yi mana wanda yake bukatan godiya godiya wadda yake ah, ta musamman ah, yau shi ne cikon goma na watanni da suka fi kowanne na kwanaki kai da suka fi kowanne daraja falala ɗaukaka da kuma soyuwa izuwa ga Allah madaukakin sarki kamar yadda muka yi bayani kuma aka sani annaba alaihi salatu wassalam ya faɗa mana wannan wannan rana ita ce ranar alhajjul akbar zance mafi inganci na masana tasiri ranar da Allah ya kira ranar hajji mafi girma saboda a cikinsa ake yin manya-manyan ayyuka na aikin hajji kuma a idar da shi a yau wannan rana rana ne na mafificin rana a shekara kamar yadda ya zo a ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna a'zama al-ayyam 'inda Allah yawm an-nahr thumma yawm al-qar mafi girman ku auren Allah madaukakin sarki shine ranan yanka ranan idi idin babban sallah إمام أبو داود يا يرويت وانا حديث حكنا إمام أحمد يرويت دسنة دي ميكو لقى عبد الله بن قرب النبي عليه الصلاة والسلام من أشياء أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر آه، يوم القر ما في في شرانا أو رن الله مدوك كنسر كي شيني yawmun nahar a ranar idi al'imam ibn hajar eh, ibn rajab a cikin littafinsa eh, wanda ke magana akan ayyuka na watannin shekara yana cewa Allah madaukakin sarki ya sa wannan rana ya zanto ranar idi ga mahajjata da waɗanda ba su yi hajji ba saboda abubuwa guda biyu abu na farko saboda ya ba su arafa dangane da su masu aikin hajji kenan kuma kamar da muka karanta je a hadisi Allah madaukakin sarki yana saukowa ya alfahari da masu aikin arafa ya kuma shelanta cewa ya gafarta musu zunubansu hakanan waɗanda ba su aikin arafa a su ɗin ma an ba su azumi wanda in suka yi zai kankare musu zunubai na shekara biyu waɗannan ni'imomi ne wadda ake buƙatan farin ciki dangane da su mai hajji za a kankare masa zunubansa gaba ɗaya mutumin da baya hajji za a ba shi ladan shekara za a kare masa zunuban shekara biyu sannan babu ranar da Allah maɗaukakin sarki yake ‘yanta bayi kamar yadda muka jiya kamar ranar arafa saboda ni'imar cika aikin hajji ni'imar gafara da ni'imar ɗanta bayi daga eh, wuta aka shar'anta kowa ya farin ciki da wannan mm-hmm. rana ranar idi saboda haka wannan rana ce mai girma ita tafi kowace rana girma a cikin raneku ɗaiɗaikun raneku a musulunci ana buƙatar musulmi ya shagaltu da manya-manyan abubuwa kamar haka a wannan rana abu na farko shine sallar idi wadda ana so a shirya da wuri a je a yi wannan sallah musamman eh, ana son a yi da wuri saboda a dawo a yi abu na biyu ɗin eh, wannan sallah ita ce Allah madaukakin sarki ya yi ishara izuwa gare ta a cikin suratul kawthar eh, da ya ce fasalli da rabbika wanhar ka yi sallah domin neman yardan mahalicinka Allah maɗaukakin sarki sannan ka soke abin yankanka shekul islam ibn taimiyya yake cewa a nan Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mafifitan ayyuka ne iri biyu a mafificin aiki na gabbai shine wato ainihin sallah واعلموا أن أفضل أعمالكم عندي الصلاة كما يدى سيدنا عمر يكي شوا كسني ما في الخير كوم في فللا أيكم كو شيني صلى to Allah madaukakin sarki ya shar'anta a wannan rana na farin ciki ayi sallah domin nuna godiya a gare shi shi ake kira sallan idi sannan abu na biyu shi shine ayat ta haɗa. shi kuma wannan a cikin ibadodi na wato ainihin dukiya yanka yana daga cikin mafifiya mafiya kyawu na ayyuka don haka Allah madaukin sarki ya haɗa su to ana buƙatar wanda Allah ya hore masa ya yanka lahiya ibn rajab yana cewa uh, ok ba shi ba muhammad bin salih al-munajjid uh, fakka allahu asrahu yana cewa allah madaukin sarki ya shar'anta lahiya ne saboda abubuwa kamar haka na farko ya gwada uh, abin nan imanin mutane ya ce ku yi Daga za ku yi ko ba za ku yi ba saboda haka amsa kirar Allah maɗaukakin sarki wannan shine hikima ta farko ta lahiya kamar yadda duk sauran umarnin Allah maɗaukakin sarki in yace yi to amsa kira ɗin nan manufar Allah maɗaukakin sarki kenan ku amsa kiransa ku yi shi yasa abin mamaki ne ya zanto mutum yana da dukiya ah, amma ya ce shi ba zai yi lahiya ba saboda raguna sun yi tsada alhali wayar da ke hannunsa ya fi kudin rago alhali motar da yake shiga ta fi kudin rago alhali abin da yake kashe a kowane wata ya fi kudin rago amma shi yana jin haushi raguna sun yi tsada da haka shi ai ba dole ba ne ai ba wajibi ba ne da haka ba zai yi ba wannan alama ce ta ranin imani alama ce ta duniyanci a zukatan masu yin haka ɗan don haka mu dage mu amsa kirar Allah maɗaukakin sarki domin shi ya umarni da haka annabinsa sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar kuma ya kwaɗaitar da al'ummansa su amsa kirar Allah maɗaukakin sarki abu na biyu ya ce shi ne rayar sunna annabi ibrahim alaihi salam muna da labarin yadda Allah maɗaukin sarki ya jarabci annabi Ibrahim alaihi ya ce masa ya masa wahayi cewa ya yanka ɗansa alamar hmm. miƙa wuya ma Allah madaukakin sarki kuma bai yi wata wata ba ya miƙa wuya ya wato ainihin je ya kwantar da ɗansa zai yanka shi saboda umarni ne na Allah maɗaukakin sarki malamai suna cewa sai ka rasa wa za ka fi jin mamaki a cikin su biyu ɗan da baban ko ɗan saboda baban yana ganin wahayin ma wahayi ne na mafarki aka yi masa mafarkin annabawa kuma gaske ne ya sallama sannan ya zo ya ce wa ɗan to gane nan ina gani a mafarki ina yanka ka alamar umarni ake ma in yanka ka shi ma bai wata wata bai ce ya abatif fa'al ma فتجدني إن شاء الله من الصابرين إيشي ياكي بابانا كي أبند أكي أمرتن ككوي للي ذاك ساميني تيكي آه، ما سحقوري ننتكي ألا يبا مسو سوبيو دين إيشي فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين yace da suka mika wuya duka su biyu din shine abin da muke tunawa na annabi Ibrahim din mu ma mu mika wuya ma Allah madaukakin sarki in har Allah ya sa annabinsa ya yanka ɗansa kuma ya miƙa wuya to kai don an ce ka shirya wani abu daga cikin dukiyanka ka samu rago ka yanka ba jikinka za ka yanka ba ba ɗanka za ka yanka ba ba dukiyanka gaba ɗaya aka ce za ka bayar ba ha ɗan wani abu ne za ka bayar to don mai ba za ka yi koyi da wancan jagorar annabawa ka cire daga cikin dukiyarka da Allah madaukakin sarki ya hore maka ka bayar ba ya ce da ya kwantar da shi a gefensa sai muka kira annabi ibrahim muka ce lallai ka gaskata mafarkinka lallai haka muke saka wa masu kyautatawa wannan lallai bala'i ne mai mabayyani kuma muka fanshe shi da abin yanka mai girma muka kuma wanzantar da ambatansa cikin 'yan baya ga shi mana ambatansa ko mm. da waɗannan abubuwa na alkhairi da ya Allah ya ce aminci ya tabbata ga Ibrahim haka muke saka wa masu kyautatawa lallai ya kasance lallai shi yadda daga mm. cikin bayan mummunai to koyi da annabi Ibrahim da tunawa da shi da raya wannan sunnar tasa da Allah maɗaukakin sarki ya wato ainihin fara shi ta hanyar sa sannan da raya sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan abu na gaba shine kamanceceniya inji ibn rajab da masu aikin haji kamar yadda muka yi kamanceceniya da su a jiya so yau ma haka nan mai kamanceceniya da su ai su suna yin hadaya ko yau suke yin hadaya to mu ma muna yin wato ainihin lahiya wannan ya nuna duk da ba mu tafi aikin haji ba amma zuciyanmu na can hmm? shi yasa ma mu yi waɗansu ayyuka irin na wannan yadda suke ji a zukatansu suna kusa da Allah maɗaukakin sarki sun mika wuya ma Allah to haka mu ma mu ji muna kusa da Allah maɗaukakin sarki mu mi waya mu yi irin wannan aiki su sun ɗauki dukiyoyinsu sun ɗauki ransu da jikinsu da komai sun tafasa. to mu ma mu bayar da wani abu mu yi amfani da gangan jikinmu mu yi amfani da dukiyarmu hmm? shi yasa mu yi sallah Shi ne amfani da gangan jiki ko sannan mu yi lahiya shine amfani da da wannan sai sa mu zanto mun samu wannan kamanceceniya sai abu na gaba da ibn rajab ya faɗa shi ne yalwatawa ma iyali yalwatawa ma dangi yalwatawa ma mabukata da matalauta a wannan rana yadda mahajjata suke yi da abin hadayensu mu ma haka ce mai wannan da abin hadayenmu mai sadaka da shi mai kyauta da shi mu yalwata ma wato ainihin kowa da kowa ta yadda za ka ji cewa ba kai kaɗai kake yin idin ba kana yi ne tare da tare da 'yan uwanka duk abin da ka samu ka duk abin da ka yi a wannan rana zaka tsakure ka ba waɗansu daga cikin 'yan uwanka musulmi da dama sukan shiga cikin damuwa in ba su samu daman abin da za su yi lahiya ba a ala yi kallifullahu nafsan illa wus'aha in ba ka da shi ne to babu matsala kamar yadda muka sha faɗa muku a nan wurin annaba alaihi salatu salam, kamar yadda ya zo a abu dawud ya yanka raguna guda biyu farare masu manyan ƙaho sannan na farkon ya ce Allahumma haza anni ya ce na farkon wannan lahiya ta ce ni da iyalaina sannan ya ce na biyun ya ce amman lam min ummati wannan kuma ga wanda zai samu damar lahiya cikin al'ummata ba. so in kana kayi azama kana son kayi lahiya baka samu kayi lahiya ba to kar ka bata rai annabi yayi maka kuma an yi umarni mutane wanda suka yi layya su raba naman su baka wani abu saboda haka insha Allah kowa zai samu wani abu na nama haka ya dace a garin musulmi a wannan rana bai dace a ce za a samu wani musulmi da zai rasa nama da zai saka a bakinsa ba muna fatan a wannan unguwan za mu samu ma wannan dama yadda duk wanda suka yi layya ba za su ɓoye kawai su ci su da iyalansu ba za su raba ma ‘yan uwa shi kuma wannan rabon kamar da muka faɗa za ka raba ma makwabci ko da shi ma ya yi za ka raba ma wato ainihin kuma mabukata abinda su ma za su ji su ji farin ciki abu na uku da ake so a yawaita a wannan rana shine yawan kabarbari da zikiri da addu'a mun ji a kwanaki goman gaba ɗaya annabi ya ce fa'aksiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wa tahmid kamar yadda yazo a riwayar Imam Ahmad saboda haka ana son a yawaita kabarbari a wannan rana li tukabbiru a yawaita kabbara ayawaita ambatan Allah wazkurullah abu na hudu an shar'anta ayi yi wasanni na bukin idi wannan babu eh, laifi a yi wasanni idi banda caca wasanni imma na motsa jiki imma na motsa kwakwalwa imma na wato ainihin ban dariya duka waɗannan abubuwa ne da suka halatta a mutanen habasha sun zo sun yi wasanni na wato ainihin abubuwan bajintan yaƙi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama a ranar idi annabi ce mun yarda a yi wannan saboda yahudawa su san cewa akwai yalwa hmm, akwai rangwame akwai walwala da bajewa cikin addininmu ba addini ne na koyaushe kana cikin zafin kai ba akwai lokacin raha lokacin wasa da farin ciki Haka nan, yaran mata guda biyu sun zo gida annabi sallallahu alaihi wasallama suna waƙe suna ambatan abubuwan da ya faru a yakunar musulmi da wanda ba musulmi ba annaba alayhi salatu wassalam bai hana su ba har da abubakar ya zo ya ce ah, ya tsawata musu cewa yanzu muryan shaidan ne a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya dan rufe kansa haka nan sai ya bude ya ce a ah, ka kyale su kowace al'umma tana da ranar idin ta ranar bikinta mu yau shine ranar idin mu saboda haka bar su su wataya mun gane ko to saboda haka ana san a koya halatta a wataya a wannan rana amma fa da abin da yake na halalun abu na ƙarshe ɗan shi ne abin da na ambata na wato ainihin raba abin da aka yanka ɗin a kyauta da wani a sadaka da wani sannan ana son wanda zai yi lahiya in zai iya kamewa ya wato ainihin kame bakinsa sai in ya dawo daga idi sai zanto abin da zai ci na farko daga wato ainihin lahiyar nasa ne da hanta ne a gasa masa sai ya ci sannan ya ci gaba da wato ainihin abinci akwai wani abu da mun sha faɗa a kai jiya sai na ga waɗansu sun yi magana kamar ba su san wannan hukuncin ba shi mai fiɗa ana ba shi ladan fiɗansa ne ba da wani abu ba na wato ainihin lahiya annaba alaihi salatu wasalam ya ce wala yu'ta aljaziru minha shay wala yu'ta aljaziru ajrahu ko ujrata amalihi min al-udhiya kamar da yazo a cikin Abu eh, Sunan Ibn Majah ba a ba eh, mahauci ladan aikinsa daga wannan in za a bashi kyauta a bashi kyauta ma ladan aikinsa ba zai zama wannan ba so na biyan suna cewa an kawo shanu ne da lahiya za a raba wa mutane to ya za a yi aikin naman sai suke cewa an yi cewa a sayar da kai da kafa sai a biya masu aiki a'a annan ka kuma ai ba lahiya kake yi ba ba ka san tsarin ba saboda haka ai kokari a tafi masallaci da wuri a dawo a yanka abin yanka a ci na ci a bayar da na bayarwa sannan a ci gaba da faranta wa juna rai suna roƙon Allah bukin sarki ya kaba mana ayyukan mu waɗannan kwanaki goma yana ƙara tunatar da ku cewa wannan yau shi ne mafi cikin kwanaki guda goma ɗin saboda haka lallai batan Allah zikiri yana da matuƙar mahimmanci a cikin waɗannan abubuwa da muka ambata kamar yadda muka samu shelantawa bana ma za mu yi idi a jami'ar tarayya ta lafiya so kuma karfe tara za mu yi mutayar da sallah kamar da muka yi bara insha Allah saboda haka wanda yake son ya je wurin to sai ya kokari karfe tara sai masa a wurin za mu yi eh, inji na eh, bandan masallacin eh, idi kuma na da martaba sarkin lafiya a nan ne su kuma karfe goma su kasa za su tayar da da sallah nan majalla sai is kuma ina jin su karfe takwas da rabi masu kashe za su tayar da sallah science school kuma da masu wanda suke karkashin su su kuma su din ma karfe tara su kashe za su tsayar da sallah Allah madaukakin sarki ya karba mana ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa ya karbi ayyukanmu mahajjatanmu Allah ya karbi ayyukansu ya dawo mana da su gida lafiya Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya ya ingata mana shugabanninmu ya ingata mana mabiyanmu ya ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasanmu da sauran ƙasashen musulmi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 الحمد لله